وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan safiya ta ranar laraba 25 ga watan dulhijja hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da hudu ga watan takwas shekara ta 2021 a wannan makaranta ta alfaruk islamic academy domin insha Allahu kammala dauran littafin umdatul mar'a wanda a darasin karshe mun ce darasi na goma sha ah, uku muka sha uku muka tsaya amma na ga yan social media sun turo wasu downloadin daga jiya zuwa yau mutum kusan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu kuma sun bi karatun sun magana cewa mun yi kuskuren kirga darasi na sha hudu za mu tashi kuma da muka bincika haka ne so da haka yadda muka faɗa a baya kuskure ne za mu tashi darasi ne na goma sha hudu wannan shine darasi na goma sha hudu insha Allah da haka wanda suke biye da karatun sai su gyara a mafi muhimmanci shine lambar hadisin da za mu tashi ba mu tsallake ko ɗaya daga ciki ba za mu tashi hadisi na 88 in ban yi kuskure ba kai ma ka ce da bakwai ɗazu da takwas ne yawwa ɗan anan na gana sa alama wannan hadisin ne masa take da cewa a shaitanu harisun ala tafriki bainaki wa baina zaujiki fala tastajibi li khutuwatihi ash-shaytanu shi shaytan harisun yana da tsananin kwaɗayi alat tafriki akan ya ga ya raba bainaki tsakaninki wa baina zaujiki da mijinki shedan yana da matsananciyan kwaɗayin ya ga ya raba tsakaninki da mijinki don haka nan sai mala ce falatar ta jibi da fituwatihi kada ki amsa ma strategy ɗinsa dabarunsa da hanyoyin da yake yi ki kula ki kiyaye an dauka na'am na'am to ga hadisin da malai kawo karkashin babin yace an jabir radiyallahu anhuma an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya kara da' a gare shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace inna iblisa lallai shaytan ya zawa arshahu alal ma'i yana sanya karagarsa kujeran sa akan ruwa ba Allah ce kana arshuhu alal ma ba shi ma shaidan kun ga zai kishiyanci Allah kenan shi yasa dole duk wanda ya biye mishi Allah ya fushi da shi eh ke ma da kike mace duk da ya halatta a shari'a ai miki abokiyar zama amma dai bai da dadi a rai sai dai haƙuri ko ah? kuma duk wanda ya aza wutan ai hakan ya kike ji a ranki Hmm? kikan ji ba daɗi to me kike tsammani Allah da shi ya halitta wani ya goyi bayan a yi masa kishiya kun gani ne muku misali da abinda zai fi kama kwakwallon ku ne eh. ya dawo arshahu alal ma'i ya sanya karagansa akan ruwa sun mai ba'asu sarayahu sannan ya tura rundunan da za su je masa farauta na yaki fa'adnahum minhu manzilatan bayan sun dawo daga farautar da ya tura su fa'adnahum minhu manzilatan wanda ya fi kowa girman matsayi a wurin shaidan shine wanda ya kasance a azamuhum fitnatan wanda ya fi kowa azautan fitina wanda ya fi kowa azautan fitina bayan sun ba da report ɗinsu to wannan ya zanto shi ya fi girman kusanci zuwa ga shaidan ya ji wa ahaduhum ɗaya daga cikinsu zai zo fayaqulu sai ya ba shaitan sakamakon wannan aiken nasa ya ce da shi fa'altu kaza wa kaza ai da ka tura mu na aikata kaza na aikata kaza sai da na sa shi ya sace dukiyar gwamnati sai da na sa ya cuci mai gidansa sai da na sa ya kashe rai sai da na sa ya sata sai da na sa kaza fayaqulu duk da girman laifin da ya faɗa sai shaidan ya ce da shi ma sana'ta shay'an baka aikata komai ba har yanzu qala sai mai hadisi ya ce sun mai ji wahaduhum sai wani ya ƙara zuwa bayan wannan na farkon fa sai ya ce ma taraktuhu ai ban ƙyala wane ba hatta farraktu baina kuwa baina ra'atihi har sai da na raba aurensu tsakanin shi da wanci ƙala a wannan lokacin ne fayudinihi sai shaidan ya kusanto da wannan wanda ya kashe aure ɗin minhu ya jawo shi kusa da shi wa ya ƙulu sai shaidan ya ce da shi ni'ma anta kai ma dalla da kai kai kai abin da ake so an gane ko wa yaqulu sai ce ni'ma anta dalla da kai kai kai abin da ake so yanzu me yasa saboda ya tarwatsa al'umma gaba daya saboda al'umma na farawa daga auratayya ne ko tun daga annabi adam da hawa duk muka samu asali da shedan ya yi musu wargi sai gashi duk an watso mu duniya gaba ɗayan mu su biyu ne abin ya faru da su amma sai da ya shafe yau an gani eh, shi ya sa duk wanda ya ɓata aure to ya ɓata al'umma ne ba ya ɓata wani da wancan ba ne ina ba ta fahimta hadisin za mu samu fa'idoji daga cikinsu za a fahimci cewa a mutuwan aure wani abu ne wanda shaidan ko da yaushe yana son shi kuma yana farin ciki da haka fiye da duk wani abu wanda ba shi ba wabu ne wanda shaidan ke so kuma yana farin ciki da haka sannan na biyu za mu fahimci cewa saki ni'ima ce amma aka yi ta bisa tsari na shari'a kuma kowanne kiyaye na dubba daga cikin su waɗanda suke ma'aurata ɗin a da amma in ba a kiyaye ba to zai koma zama sharri ne ga society gaba ɗaya an fahimta ko? sannan na uku za mu fahimci cewa gaggawan faruwar saki duk wanda ke gaggawan a ce saki ya faru nan da nan to yana ba da gudunmuwa ne zuwa ga shaidan akan rundunar da yake tura sannan na hudu dukkan macen da ta nemi saki daga mijinta a bisa wani saɓani ko rikici wanda yake karami to ta sani tana hidimta wa manufan shaidan ne a kan ganin ya rusa da zuriya gaba ɗaya dukkan mutum da ta bada nan da nan abu kaɗan in ka isa sake ni in ka isa sake ni akwai wanda ya zo muke bakana da shi ke faɗa min cewa iyalinsa ma da tana dafa wake da ya shigo ta sa kafa ta tunkuri tukunyan waken da nufin ta watsa ta kira sunan mahaifiyar shi mahaifiyar shi ta rasu ya ce ta ce dan wance da ke kabari in kai ɗa ne ka sake ni ta ce ma baka suke ni ba na tafi gidan ubana ta fice ya dawo daga wurin ne ya zo ya same ni ya ce ga abin da ya faru da ya je mahaifin ya kira shi ina zuwa mishi bayani ce a gaban shi mahaifin ya tsuntsunke ta da mari ya ce ya nuna ya ce wadda kika kira tana kabarin da tana rayani ce mun rabin haka ba zan zauna da ita ya ce mishi zaɓi na hannunka ba zan iya tursa ta ka bai ce shi ya haƙura inda ya ta gyara halin to ba kowa ke da wannan namijin haƙurin ba wani ne kan tukunyan waken ta kai ƙasa tare za ku kwanta a to kun ga sai a kiyaye ko eh. sannan da gaske da fahimci manufan shaidan shine ya yada zina a cikin mutane domin zinan akwai auratayya na halal da yawa zina za ta yi karanci amma ana samun mutuwan aure da yawa to zina kuma za ta yi arha a cikin mutane sannan shaidan yana yaban mataimakansa ne idan suka kai makura wanda yake so wanda kuma mafi makuran ma'ana duk laifin da mutum in laifinsa karami ne shaidan baya san shi amma in shi laifinsa babba ne to shaidan yana jin daɗi kuma wanda shaidan dai ya fi so a cikin manyan shine ga aure ya mutu za mu fa'idanta fa'ida ta bakwai cewa duk wanda ya yi ƙoƙari wurin ganin ya raba tsakanin ma'aurata to lallai yayi kokari akan wani abu mai girma na zunubi ba ma su din ba duk wanda ya kokarin kashe auren wasu to ya taimaka akan manya-manyan zunubai kwarai da gaske kuma ya zamto mataimakin shaidan akan manufar shaidan din sannan kuma duk wanda ya kokarin kashe aure to ya kokarin rusa gida ne na musulunci eh, kuma ya yanke abin da Allah ya sadar don Allah ne ya ce a yi shi kuma ya yi sanadiyar a tsinka a hana sannan kuma ya ɗora tubalin gina al'umma ya kuma cutar da al'ummar musulunci gaba ɗaya Allah ya tsare mu sai hadisi na tamanin da tara malai masa take da cewa la tasmahi li nafsiki an takuni al'ubatan litaisin musta'arin la tasmahi li nafsiki an takuni al'ubatan litaisin muta'arin na tasmahi li nafsiki kada ki rangwanta makanki kada ki makanki sausauci wurin ganin an tafuni kin kasance al'ubatan abun wasa litaisin muta'arin ga bunsurun aro kada ki makanki rangwame ki kiga don ki ga kin kasance abun wasa ga bunsurun aro hadisin zai fassara taken da kyau an gane ko zai magana auren kashe wuta ne malam ya ce ana aliyu radiyallahu anhu an karɓo daga aliyu allah ya ƙara da' a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama ƙala wanda allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله Allah ya tsine ma ma'anan tsinuwa ya kore daga rahama waye wanda Allah ya kore daga rahaman nan shine al-muhallila wanda ya halalta ma wani mace bayan an sake ta saki uku sakin da babu kome sai shi ya je ya aure ta ba da nufin ya zauna da ita ba kun fahimta da nufin ya san zai sake ta daga baya don wani a aure ta kila abokin shi ko biyan shi aka yi kun san mutane duk suna irin wani a kotu akwai mai zama a bakin kotu saboda kawai ya zo a biya shi kuɗi ya rantsuwan ƙarya eh, akwai wanda zai zo za ka rantse da ƙur'ani nawa za ku biya akwai masu wannan ɗabi'a ni na daɗe da sani tun 2001 na so wani tsoho da ake ɗaukan shi don irin wannan shekara ashirin kenan yau chief na san wanda yake wannan ɗabi'a ko ya rasu ko yana nan uku Allah ya shirya eh. to Allah ya tsine ma duk wanda ya aure dan ya saki wani ya aure ta wal muhallila lahu ya tsine ma shi ma wanda ya sa aka yi masa haka din kun gane da wanda aka biya shi ko hada aka hada baki da shi ya auri wata dangin sake ta da wanda ya sa shi ma a yi dan shi ta dawo wurin sanda Allah ya tsine musu albarka menene ma'anar la'ana Allah ya nisanta su daga rahama nisanta wanda ba lalle ya waiwaye su ba balle ya ji kansu eh kuma kun san ana yi ko na farko abinda zamu dan tsinta ko in ce zamu tsinta a cikin wannan hadisi shine a daga cikin manufar addinin musulunci dangane da aure shine ya zamto an aure ya tsayu akan kauna da tausayi kauna da tausayi sannan kuma na biyu shine duk auren kashe wuta yana kishiyantar asalin manufan aure a musulunci Allah bai nufin a aure don a ta sake-sake ba. Kun ne? Eh, ya yi ne don a tsara tsatso a tsaya a wuri ɗaya sannan sai na ukunsu shine za mu fahimci cewa auren kashe wuta yana daga cikin kaba'ira yana daga cikin alama ake gane kaba'ira ba kuma ta ba mun yi da ku a cikin irshadul Shi shine a ji kalmar la'ana a cikin aya ko hadisi din da ka ji kalmar la'anta ta zo a aya ko hadisi to karanci wannan aikin kaba'ira an gane ko so da haka nan annan sulasa nan ma ya ce la'ana ke ya nuna wannan kaba'ira ne kuma sakamakon da mutum ke samu a wannan aikin kaba'irar shi ne nisanta daga rahama fa'ida ta hudu babu wanda zai yadda da auren kashe wuta face mutumin da ke da karancin mutunci da kuma zuciya da take wulakantacciya fa'ida ta biyar malamai suka ce annan sallallahu alaihi wasallam ya kirayi wanda ya yi ma wani auren kashe wuta ne da matsayin bunsurin aro saboda ya damma kanshi ya kasance wanda aka are shi ne don ya kwanta da wata saboda kawai wani manufa wanda yake ba na musulunci ba kuma babu wanda ke irin wannan ɗabi'a in ba dabbobi ba bunsuru ne duk inda ya ga mace sai ya tabi ko tantabaru ba sa irin wannan in ka ga tantabara da mata aurensa kaɗai ke mu'amala to amma ya faɗi bunsuru saboda wancan ya dace da ɗabi'un su na rashin kamun kai ko sai na shida kusanta aikin da la'anta ya nuna cewa haramcin sai na da girma fa'ida ta bakwai shine kaman miyan mace tana kin ta kasance bunsurin aro ta inda ba za ta yadda da a irin wannan waka mutu waka tashin da ita ba fasin fasin da ita kaman kwallo ko eh. to sai hadisi na na 90 malam ya masake da Atahawilu tahawilu ala al-harami la yughayyiru min al-hukm shay'a Atahayilu, yin dubara ala al-harami akan abin da yake haram ne an sa abu haram ne amma sai a ga wani dabara za a yi wannan dabaran da aka yi layi zairu min al-hukmi shay'a baya canza hukunci da komai bari muku misali guda ɗaya duk da ban san hukuncinsa ba amma za a iya bincika. ba Allah ta'ala ce idan nudiya da salati min yawmin juma'ati fas'au ila zikrillahi wa mene wa darul bayt in kuka ji kiran sallah na juma'a ku yi gaggawan tafiya masallaci kuma ku bar kasuwanci to sai mutum ya bude shago sai ya ce ai masallaci SMT karfe 1 ake sallah masallacin ƙara ya karfe 2 sai ya dauki aiki mutum biyu sai ce kai in juma'a ta zo ka je masallaci ya tansi ɗaya ya tsaya a shago in ka dawo shi kuma sai ya sai ya tafi nashi kaga ai juma'a ake so dukan ku kun samu juma'a kun ga an kokarin zagaye a tahayul dabara ko a zagaye wannan wadarul bai din ku bar kasuwancin da Allah ya faɗa to kamar irin waɗannan dabarorin da dama suna nan to canza dabarar da za a yi wurin canza haramu ba ya canza hukuncin a wurin Allah inda Allah ya ce wannan abin haram ne yana na a matsayin haram hatsin an bar shi mali ya kawo hadisi ya ce an aisha ta anna rajulan tsallaka imra'atahu sadatan fatazawwajat Wasu ilan ila annabi sallallahu alaihi wa sallam ta hillu lil awwal da aisha ta ce an wani mutum tsallaka imratahu salatan ya saki iyalinsa saki uku fata zawwajat bayan sakinta da yi sai ce wani auren fatsallaka sai mijinta na biyu ya sake ta ba tare da ya sadu da ita ba kun gani shi na biyun da ya aure ta ba tare da tarewa ba kawai dai an daura aure kila ma baya wurin bayan an ɗaura auren fasu'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka tambayi manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a tahillulil awwal to yanzu wannan na biyun da ya sake ta ya halalta ta koma gidan na farkon kun tuna take ya ce dabara baya canza hukunci ko hala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la baya halalta hatta ya zuka aqailataha kama zaqal awwal har sai ya tara da ita ma'ana ya dandana zumanta ma'ana ya kwanta da ita kama zaqal awwal kamar yadda ya kasance tsakaninta da wancan mijin na farko wanda ya fara sakinta to anan za mu fahimci fa'idoji da dama a cikin hadisi wanda daga cikinsu a mace ba ta halarta ga mijin da ya sake ta saki uku ya zamto ta aure wani dole wanda za ta aura ya zamto aure ne na sha'awa da so ba auren kashe wuta ba an gane ko shi auren kashe wuta ba lallai ne tana son mijin ba wata ma tana so ta koma gidan 'ya'yanta ne ita a ranta ko sai ce duk da malamai sun yi fatoyi akan idan mace ce ita ce da kanta ce haka shi a nan kun ga namiji aka yi magana a bitin to idan ita mace ce ta yi ba ina hukuncinsa wannan malamai sun yi saɓani a kai amma dai na fi natsuwa akan fanta shi fi ina fata mun fahimta eh kowa ya dauki kaddarar da Allah ya dora mishi to abu na biyu za mu fahimci cewa a daura aure ko da ya kasance ta ingantacciyar hanya aka yi baya baya halarta wanda aka sake ta uku ta koma wurin mijinta na farko matukan na biyun bai kwanta da ita ba ko da an ɗaura ta hanyar shari'a an bi duk abin da ya kamata matukar ba a samu wannan ba to ba ta halatta ga shi wancan mijin na farko din sannan malamai suka ce a ciki zai nuna cewa lallai idan namiji yana samun gamsuwa a wurin mace wurin kwanciya to yana da tasiri wurin dogewa da samun rayuwar aure nagarta saboda annabi sallallahu ya kira uh, kwanciyar nasu da akailata ha zumanta suka ce zuma kuma daɗi gare shi Wani namiji yana samun gamsuwa a wurin mace galibi yakan ɗauke tunaninsa ga abin da yake na saki ko makamantansu kuma wannan gaskiya ne wani abokinmu ya zo wuce ya zo ana rikici a wani gida matan tana watso mai ana watso kayanta tana zagin har iyayen shi namiji sai kwalla yake shi ne abu ya bashi mamaki mamaki ce kai wannan wahayi aka yaka ɗaura muku aure duk jama'an layi sun taru ya ce koyar gidan waye baka? ka haƙura ba ya ce wallahi ta san rauni na ne sai sa take mu rashin mutunci amma Allah zai ban mafita to raunin da ya gaya mai shine wannan matsalar hmm. sai ku ji tsoron Allah a cikin haka so daga cikin fa'idoji malamai suka ce a saki da ake mamace daga miji na biyu bayan ta rabu da na farko saki wannan baya halarta miji na farko ya aure ta har sai idan shi miji na biyun da ya aure ta din ya kwanta da ita kuma ya rabu da ita ne ƙa'ida abin da ya samu kuka wannan gaban ya rabu da ita ne akan sarran shi ba wai yarjejeniya ko za a biya shi ko makamantan wannan ba a'a shi da kanshi ne ga dama ya sake ta kuma galibin da suke wannan ma fitina yake zama musu wani sai ya aure ta kuma ya ce ba zai sake ta ba sai ya ta rikici wanda ya saba ma Allah kamar ai dole ya tsammaci abin da ba zai mai daɗi ba Allah ya kyauta to sai hadisi na 91 da ɗaya malai ce kaunu talaqi bi yadi rajul la ya'ni anna anna al-abwab mughliqatun dunaki haka ne kaunu talaqi bi yadi rajul la ya'ni anna al-abwab mughliqatun dunaki kaunu talaqi bi yadi kasancewar shari'ar musulunci ta sanya saki ya kasance a hannun namiji duk da an ba namiji saki yana hannunsa ne wannan kuma la Ba ya nufin cewa annal abwab cewa duk abin da ya shafi saki duk wasu kofofi na sakin nan muglifatun dunaki an rufe su ke baki da wani dama a ciki akwai hurumin da mace ta ma take da shi mun karanta hadisin za mu fahimta malai ce ali ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare su anna imra'ata thabit bin qais ikhtala'at minhu faj'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'iddataha haybatan anna imra'ata thabit bin qais abdullahi dan abbas yace tabbas a iyalin thabit dan qais ikhtala'at ta nemi kul'i minhu daga gare shi ta nemi kul'i ma'ana ta maida masa da abin da ya bata na sadaki na dukiyar aure a raba auren kun tuna mun karanta hadisin a baya sai dai an dawo da shi nan saboda maganan haida a can annan sulasa ya tambaye ta za ki iya maida mishi da lambun shi gonan da ya baki ko sai ta ce na'am sai annan sulasa ya ce a maida masa to anan za a yi maganan da ta ce a maida masa da dukiyar aurenta a maida masa da dukiyarsa kai afuwan faja alal nabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta an maida masa da wannan lambun nasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iddataha iddan da za ta yi na wannan zaman auren haibatan idda ne guda ɗaya kawai an gane ko me yasa saboda babu tunanin kome babu a babu tunaninsa sake dawowa wurinsa kuma wannan hailan ɗaya ma an sa shi ne kaɗai saboda a tsara tsatso kare zanto kila akwai juna biyu ta kai shi wani gida in bai ta haka ma kila da ba ma sai ta yi iddan ba daga faruwar kundin kawai shi kenan an fahimta shi yasa aka sa idda ɗaya jini ɗaya don ya zanto cewa an tabbatar da tsarkin mahaifanta kafin ta auri wani mijin to inda a ce ba ba kul'i ba ne, kunga akwai maganan jini nawa ne uku ko yawwa saboda ana tunanin wani abu ya ne ya biyo baya ko in sakin ya ka in saki uku ne da ba magana in sakin bai kai uku ba namiji ya saki mace har ta jini uku da ya ce ƙofofin can an rufe su banda ita daga cikin huruminta shine in namiji ya saka ce har mace ta jini uku bai maida ta ba to yanzu iko na hannunta ina fata an fahimta sai in ita ta yadda ta koma sannan ne sai a yi sabon ɗaurin aure kuma igiyan auren ya ci gaba daga inda aka tsaya ba sababbi ba ina fata an fahimci wannan kuma karanta tafsiri imam ibn kasir ya fayyace waɗannan bayanan kwarai da gaskiya karkashin wannan babin an fahimta ko yawwa to anan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya kamar yadda muka gani iddan ta kawai kasance jini ne guda daya daga nan kuma ta gama saboda dama ba aure ne da za a dawo ba karkashin hadisin za mu fahimci da ya halarta a mace ce hul'i ta nemi hul'i daga namiji ta maida mai da dukiyar aurensa mafi karanci shi da sadakinta sadakin da ya bayar ta mayar masa da sadakinta daga nan kuma aure ya lalace ba aure ya mutu ba ya lalace <laughs> an fahimta ko yawwa ba magana kuma kome sannan a cikin mun fahimci a ka'ida na cewa duk mace da ce kul'i kawai jini ɗaya take yi in yau mace ta kul'i sai gobe jini ya zo mata tana gama wannan jinin kuma shi kenan za ta iya yin aurenta Allah ya kyauta a cikin hadisin za mu cewa kul'i ba saki ba ne shi kawai lalacewan aure ne saboda ya canza ma hukunce-hukuncen shi duk ba su ɗaya da na saki ba kamar yadda ne bayani a baya na'am in dai ta yi wani auren auren ya mutu ta dawo ta ruwan da suka yi kuli ban sani ba <laughs> eh. sai an bincika umu nusaiba na'am hadisi na 92 malai masa sake da ihdari a fil a'mali lati tamna'uki min at-tamattu' bi ra'ihati al-janna احذر الوقوع في الأعمال التي تمنعك من التمتع برائحة الجنة وتدخلك النار هو shine cikon malamin wannan take da cewa isdari a fil a'mal ki kiyaye ki ji tsoro ki taka tsantsan wurin a aukawa ki kiyaye ma aukawa fil amal cikin wasu ayyuka allati waɗanda waɗannan ayyuka in kika kuskura kika auka musu tamna'uki za su hana ki min at-tamattu'i na ki ji daɗi bi ra'ihatil janna na daga abin da yake ƙanshin aljanna ma'ana waɗannan abin da za a faɗa ki kiyaye domin suna hana kiki ji daɗin ko da ƙanshin aljanna mace da ke aikata su ba za ta ji na ta shiga sannan kuma in suka hana mace jin ƙanshin aljannan a ƙarshe wato da silikin na kuma su zo su shigar da mutum asalin wato gidan wuta Malaya ya kawo hadisi yace an sauba radiyallahu anhu an karbo daga sauban Allah ya kare da a gare shi ya yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce ayyuwam ayyumam ra'atin ayyumam ra'atin dukkan macen da wace ce ko yar wace ce kun fahimci magana ayyuma mura'atin kowace ce ita to ba ma san da wannan kwatantan ba amma kule kowace ce kawai duk matsayinta kenan ta kuskura sa'adar zauja ha talaqan ta tambayi mijinta akan ya sake ta fi gairi ma ba'atin a cikin abin da babu laifi a cikinsa, ba laifi ne na shari'a ba wani abu ne kila na rashin hakuri ko kuma ita ranta baya so amma ba wai shari'a ne ya saba ma ba shi mijin to annan plaza ce fa ta sani fa ma'ana ilar ta sani haramun alaiha ta kwana da sani ya haramta a gare ta mene fayahatul janna ƙanshin aljanna kuma ba kuma ta hadisin imamu muslim ba da ya maganan sinfani min ahlin nari imamu muslim ya kawo hadisin nau'in mutane biyu 'yan wuta ya faɗi maza a ciki wanda suke dukan mutane akan zalunci ya siffanta mata da fitar da tsaraici da kwalliya da ado da rangwada a kan hanya annabi su alaihi ce ba za su taba shiga aljanna ba ba za su ji kanshinta ba in kun gan su ku tsine musu in ba ku tsine musu ba mala'iku na tsine musu Ya ce ana jin kanshin aljanna tafiyan shekara 500 ah, tafiyan shekara 500 ban san ko mata yadda suna iya girkin da ake ji a makwabta gida na 40 ba ah? ana yi ai ko da sallah sai haka ko da babban sallah ko hmm. A ta masu kasuwanci ma akwai waɗanda na sani suna a nan kaduna ne su gas suke da shi ake fesawa mai ƙanshin abinci sai da shi ake yi kamar yadda ƙanshin iya freshina yake to shi ƙanshin abinci yake mai daɗi a zalimai wallahi ta waje ake sa shi ta wurin fulawa wallahi al'azim sai a kunna shi a ɗan buɗe shi ko a mota ka zuciya sai ka jiyar da ke ka kawai sai yi ciki ka je ka miƙa kuɗinka duk da abincin nasu na da daɗi amma bai kai daɗin ƙanshin da ka ji ba to sai a ta kama ka da wannan kun ga ha'inci ne wannan to wani abun mamaki shine wallahi yanzu ina wucewa ta kusa da wurin ya zama kufai ginin shi ma biya zagwanye ba a komai a wurin illan haramun kenan eh illan yaudara kenan shi bai bari sai ya kai mutum ƙasa Allah ka tsare mu to annan sulasa ya ce haramun ne kun ga yanzu ya fito fili taken da yi cewa ki kiyaye jefa kanki cikin wasu ayyuka da za ana ki jin kanshin aljanna kuma su zo su kai mutum gidan wuta to a ciki shine sai malai ka wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk macen da ta nemi mijinta ya fake ta ba tare da wani dalili na shari'a ba to ba za ta taɓa jin kanshin aljanna ba amin ya Allah musulunci za mu fahimci karkashin hadisin musulunci yana da kwaɗayi matuka wurin ya ga family gida sun zamto cikin tsari akan abin da yake so sannan musulunci ya hana dukkan wani aiki da yake rusa gida sannan kuma ya zamto an sami aiki wanda hukuba mai ƙarfi ke hawa kai ta sanadiyar wani abin da ba na shari'a ba ma'ana a yi haƙuri a gidaje babu gidan da babu matsala a cikinsa babu shi babu shi sai dai na wani ya fi na wani amma babu shi a nan sulasulan wata kwana nawa yi a masallaci 29 eh kuma wanda suke wannan aikin fasu ne Allah ce ya nisa annabi la ka ahadin minan nisa babu kaman su yasa dole mazaje su hakuri da mata suwa mata dole su hakuri da da maza ko? na mm. samu dace to akwai wannan za mu fahimci wannan kwarai da gaske sannan hadisin mun fahimci haramcin mace ta nemi saki ba tare da dalilin shari'a ba idan dalili na shari'a ne babu babu makawa sai a hakuri saboda kar ya zanto ga cutar wanda kuma zai jawo ɓarnar da tafi maslahan da ake kallo sannan hadisi ya nuna mana cewa aljanna tana da kanshi Allah ka sa mu ji kanshin ta tun daga duniya eh ana jin kanshin ta tun daga duniya sahabbai sun ji eh sahabbai sun ji wallahi eh wanda ya mutu shahada ma zai iya ji kan a cire ran shi Allah ya sa malam Jafar ya ji mu ma Allah ka sa mu ji eh. to jin kanshin aljanna malamai suka ce ni'ima ce wanda ake rabauta da ita duk wanda zai shiga cikinta kafin ya zo ga shiga ɗin sannan ana haramta ma mace ta nemi saki kamar da muka faɗa na dalili ba dalili na shari'a ba saboda kai ya haramta mata jin wancan ƙanshi ɗin da ake magana kuma ga shi mun ji tsoratarwa har zai kai ga kuma shiga wuta da abin da ko zai kai mutum shiga wuta ai watsi da shi yake ko eh, na gaya muku je sahabin da ya sa zobe na zinariya ya halatta mace ta sa zinariya hmm? sai dai kawai mun maganar zakka a jiya da annan sulasula ya faɗa ko ya faɗa mota sahabiya ya ga mundaye a hannun ‘ya'yanta a warwaro na zinariya ya ce wannan ko kuna fitar mai da zakka ta ce a ya ce to zai faranta miki rai yanzu a je lahira ki ga an samu ‘yarki mundaye a warwaro na wutan jahannama kin ki fidda musu da zakka dai dadi ki ga an mata awarwaran wutar alkiyama sai ta cire su ko ta miƙa ma annabi ta ce to ba ma wai ba ta ai mata awarwaro ba na ba da su zinariyan ga Allah da manzon sa to shi ma sahabi haka yi da annabi sallallahu alaihi ya ce yanzu ku zai dogara da wuta a hannun shi madan namiji bai sa zinariya yana jin haka ya fizge ya jifa da shi sahabi ake magana eh shine bayan annabi na ya wuce ba suka ce ka dauka ka amfana da shi man yace wallahi ba yanda annabi sallallahu ya aibanta abu kuma ni amfani da shi wuce na imanin ba jago bane original ko Allah ya taimake mu to sai hadisi na nawa na 93 hadisi na 93 malamin take da alhadru minan nifaqi yastalzimu albu'd an af'alil munafiqin taka tsantsan daga munafurci taka tsantsan daga munafurci yana lizumta wa mutum nisantan duk wani aiki na munafukai inda mutum yana da taka tsantsan to duk abin da ya ji an ce zai kai ga munafurci to za ka ga yana takadan tsan da shi yana nisantan shi an fahimta to hadisin gashi bai da yawa amma kuma yana da girman sha'ani saboda wancan ana maganar shiga wuta a wutan nan fa ba wanda suka kai munafikai samun tsananin azaban wuta saboda Allah ta'ala ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai na can kasan yambu da lakan gidan wuta ne kafin su karauna su shigo sai su sun fara shiga sun ɗiba na wasu sannan kuma abin da ke daban tsoro shi ne, duk mumini yana tsoron in shi ba munafiki ba duk wanda ya ji bai tsoron munafurci to ibaninsa yana da rauni kwarai da gaske saboda wanda suka fi mu tsarki a wurin Allah bayan annabawa sun kasance cikin tsoron munafurci su ne sahabbai sai na umar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu Huzaifah bin Yaman sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ka ga da wane da wane da wane da kake gani a cikin ku yace ya eh. yace munafikai ne ba za su shiga aljanna ba amma a ido sun aka kalle su sai a dauka su ne ɗan gaba dai gaba dai sunna sunna sunna sunna manzo Allah ya ce amma wallahi munafikai ne ba su ba aljanna ba da zuciya ɗaya suke yi to wannan abin da ya faɗa ma huzaifa sai kuma ya samu sayyidina umar yace da shi ya kai umar na nuna ma huzaifa munafukan cikin ku na nuna ma huzaifa wanda suke munafukan cikin ku to abin da yasa na kawo muku maganar shine sayyidina umar sai dai tashi ya samu huzaifa yace ma huzaifa ina gama ka da girman Allah annan sulasulan cikinsu ya nuna ni umar ina ciki la ilaha illallah sai na umar ba shi ne wanda ke magana fa ƙur'ani ya sauka ya maimaita magana ga ana karanta in ta tuba ilallahi faqad sabat ba. wa in tadhahara alayhi fa inna allaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minina wal malaikatu ba'da dhalika dhahir wannan fa magana da sayyidina Umar ne Allah ya baida ta wahayi ya sako da ita to amma duk da kai na tsoron shi ne cikin munafukai annabi sallallahu alaihi wasallam da khaltu ana wa abubakar da umar na shigo da abubakar da umar kuma na fita ni da abubakar da umar amma duk da aka yana ne yana tsoron idan shi ba munafiki ba to shi yasa anan yace a taka tsantsan da munafurci yana nisanta mutum daga shiga cikin asalin wato munafikai kuma na Umar sai da yazo ya gano waɗanda aka nuna ma Huzaifa saboda da ya tambayi Huzaifa Huzaifa ce a'a inda annabi ya so ka kani da ya gaya maka sunayensu in baicin ma ka ce min shi ya gaya maka ya faɗa mu kuma na san lalle ya faɗa mu ya ce wallahi da ba zan ma magana ba amma dai kai ba ka cikinsu bai nuna mun kai ba ya ce suwa ya ce nan faɗaya kai dai ba ka ciki abinda ka nema shi kenan amma sai da umar ya gano kun san yadda yi da an ce wani sahabi yaros sai ya ce sai tura bawan shi ya ce je ka gani ko zai fana wurin in yaje ce a ban ga Huzaifa ba sai ya ce karka ce ni na aiko ka je ka ce ma zaifa wa na yaron ka tsaya ka ji me zai ce kuma ka ga me zai sannan ka dawo yace in in ya faɗa mai ya shi shiru mai addu'a ba ko kuma da aka faɗa ma zaifa yace to amma da za a yi jana'izan bai je jana'izan ba sai Umar ya ki zuwa yace wallahi yana ciki amma idan ana faɗa ma Huzaifa ya yaje masa addu'a kuma ya yi gaggawan zuwa jana'izansa to shi ma sai tashi ya ji ku ga wani tsabon tsantseni a wurin sai na kuma haka Allah shi yake datar da shi eh, an fahimta ko ku zai fata bin liyaman an gane to haka Allah ta'ala yake datar da shi ko lokacin da Abdullahi ibn Ba'id Salul ya rasu ɗansa Abdullahi ya zo ya ce mannan sulasulan da Allah ka mace ni ka ban mayafinka ya masa littafani lokacin da yake raye kan ya rasu ɗan shi sahabi ne kuma yana da imani ya zo ce ma annabi sallallahu dan Allah ya ga annabi sallallahu na shan ruwa yace ka dan rage mun ruwan in kai ma mahaifina ya sha saboda kiyayyen da yake maka kila in ya sha ragowar ruwanka Allah ya wanke wannan yayyan ba na jin daɗi ma'ana yana so mahaifinsa ya zo ya bi Allah sau da kafa kuma annabi sallallahu alaihi sai ya bashi ruwan me yake nufi inda ba zai amfani ba zai ce ko ka bashi ba abin da zai amma sai ya bashi yana nuna cewa in dai ya sha abin da kake fatan nan zai samu Tun da ko rashin lafiya ta sahabbai suke yi ya'yansu ko ya'yansu ko wani abu sukan kawo ruwa a nan su ya tsoma hannu a ciki in kuma aka ba mutum ruwan sai ya warke muku ne yadda ake covid kika tsoma mana hannu sai mu tsoma muke mari ko mu zai sha zuta misali to amma da yaji ya kai ma mahaifinsa ruwan ai ya karɓa zai sha sai ya ga to ai bai saba kawo mai ruwa haka ba sai yake tambayar shi ya ce ina ka samu wannan ruwan kuma da ka kawo mu to sahabi bai karya bai munafurci sai ya ce ragowar ruwan da annan ya sha ne ya rage na ga yadda kake kinsa fata na in ka sha Allah ya wanke zuciyar wallahi sai ya jifa da kokon ruwan ya ce da fitsarin mahaifiyarka ka kawo min da ya fi min wani abin da ya ce mai ke fama duk da haka da ya rasu sai da ɗan ya roƙi annabi sallallahu ya ba da mayafinsa mayafin annabi ba guda a ma mahaifinsa kafari malala ya duba maslaha ta da'awa ce kuma dole kuma sai kun duba haka saboda tsabin san mu da addini kai zamto wani 'ya'yansa na tare da mumi ta rushe mahaifin babu daɗi wannan biological relationship ɗin yana da tasiri sai an yi takatsantsan annabi su alaihi ya san cewa ba zai rabauta ba amma ya cire mayafin ya bashi to na Umar da muke magana ya ji zafin wannan abu so da shi yana ganin dan me za a daga mamakin Allah kafa kawai ai kawai ba ta shi ake ba karshe da aka zo sai ya ce ya Allah kuma dan Allah kai masa sallah to sai na Umar ya kasa hakuri Allah sallallahu alaihi ce idan ya yunkura zai je wurin sallar yana tafiya sai da Umar na zai shi yana riko rigansa ba ku ji yana riƙe rigar shi yana a tufalli alaman ƙala kaza wa kaza ya rasulullah maza Allah dan tsaya mana wannan mutumin ku shi ce fa da ruwar da ka sha har fitsarin mace wannan mutumin shi shine kaza sune suke cewa la yukhrijanna al-azm min al-azal ne suka ce kai ne walakantacce man annabi kuma kai masa sallah sai na Umar na so a ce to an fasa amma saboda rahamar sa sai ce da'ani ya Umar kyale ne ya sai Umar zabi Allah ya bani istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum ka roƙa musu gafaran ko kar ka roƙa Allah ba zai gafarta ba a wurin Allah ta in tastaghfir lahum 70 marra in za ka roƙa musu gafara so 70 Allah ba zai gafarta musu ba to shine har annabi sallallahu alaihi wasallam ku ji karfin hali irin na shugaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ina maka rantsuwa da Allah inda a ce ma in na ƙara a kan saba'in ko saba'in da ɗaya ne Allah zai yafe mishi duk da wannan rashin mutuncin da ya yi da zan roki Allah dan nema mai gafara dan Allah ya fi mishi fata na ba ya je wuta ba ne. amma sai na Umar dalili na karshe da nake so mu gane shi ne da ya zo ya rinka jin riga a sallan za ka yi mai sallah shi fa ya ce kaza shi ya kaza shi ya kaza shi ya kaza ya je masa sallan ana idar da sallan sai ga mala'ika jibril daga sama wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri sai Allah ya hana Ya ce daga yau in bai tabbata munafiki ne kar ka ƙara yi masa sallah ya samu ma wallahi akwai da in sun mutu wallahi ba za mu sallan su ba mu ma suka zo kan gawan mu Allah ya isa kuma za mu rubuta su a littafin kwarai da gaske dan duk wanda ya zagi annabi ba mu ba shi duk wanda ya zagi sahabi ba mu ba shi duk karfin alakan mu da shi wallahi mun rabu da shi wallahi ba mu ba shi to wannan yasa sai na umar ya ce ina mamaki wai ni ne da ƙarfin hali har ina rike farjan dan annabi shi ne fa annabin amma ina ƙarfin halin ai da shi aka abin da shi ya nufi maimakon in bi shi ya ce amma abin da ya ban sha'awa sai ga shi aya ta sauka ta goyi bayan abin da na yi <laughs> mun gane ko yawwato dalili dai a nan shi ne maganar munafurci yana da faɗi da nauyi shi yasa na tsaya a kan shi mu karanta hadisin lokacin juya yi minti arba'in da biyar kai malam a yi haƙuri ya kai eh a yi biyu inda na son ɗayan tashi eh ina son je jana'iza ne to mu juya shi kenan ka ci ƙarfi na